zan ɗin bana ya zo da kunci na talauci matuka da gaske waɗanda a shekarun baya abin da za su ci sun fi ƙarfinsu a bana ya fi ƙarfinsu waɗanda a bara suke iya taimaka wasu to a bana su ma fa sai an taimake su ne kuma wallahi da yawa ne a cikin al'umma haka ake kula ga wannan mu gane cewa abin muka ciyar shi ne namu abin muka rike ba namu ba ne bayan Allah na ƙwarya irin wannan lokacin sukan iya cin bashin abin da bai fi ƙarfinsu ba don su ciyar da mabukata fi sabilillahi wajibi ne mu yi iya kokari ya zama abin da muke yi ya karu idan kana ciyar da mutum goma gabanin ramadan a ramadan ka kai ya kai talatin idan taimakonka aka yi aka baka shinkafa to ka ɗauki kashi ɗaya cikin uku ka ba ka mabukata idan naira dubu goma aka baka to ka ɗauki dubu bakwai ka ba wani akalla naira dubu uku shi ba je ɗauki nauyin iyalansa wato mu koyi in an ba mu mu ma mu raba mu ba wasu ba wai a babu mu raba mu ma mu handame namu da wanda ba namu ba a'a in ma an bamu mu bayar namun da aka bamu ma mu rage mu ba wasu da haka ake samun yardar Allah subhanahu wa cikin ciyar da abin da muke so Alhafis ibn rajab alaihi rahmatullah ya kawo magana ta imamu shafi'i rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na lata'iful ma'arif shafi na 169 yana cewa imamu shafi'i rahmatullahi alai yana cewa uhibbu lirrijal al-infaq fi sabilillah az-ziyada min al-infaq fi sabilillah fi shahri ramadan iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yace imamu shafi'i rahimahullah yana cewa ina so na ga maza ina so na ga masu wadata a watan ramadana suna ƙari wajen ciyarwa da kyauta da sadaka fiye da kowane lokaci don me don koyi da manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi babu lokacin da yake ciyarwa kamar a wata na Ramadana. so da haka akwai bukatan duk abin da muke na alkhairi a watan ramadana mu yawaita shi imamu zuhuri rahmatullahi alai muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullahi bin shahabi zuhuri rahmatullahi alai idan wata ramadan ne ya zo sai ajiye dukkan ayyukan alkhairi sai ya fuskanci guda biyu na farko shine ya ce idan wata ramadan ya zo idan ja a ramadan ya ƙulo innama huwa litilawatil qur'an wa ita'amut ta'am in ramadan ya zo sai bar sauran ayyuka sai ce bari mu shagaltu da yawan karanta qur'ani tilawan qur'ani ƙara sanin ma'anan ƙur'ani da kuma yi na yi bari na barin ƙur'ani na biyu kuma ya ce da ciyarwa ciyar da abinci da kansa yake fita yake raba abinci gidan mabukata don ya taimaka musu ko su yi sahur ko su yi buɗe baki gwargwadon damar da Allah ya ba shi wanda yake ƙara bayyana mana muhimmanci na ciyarwa fi sabila kuma wajen ciyar wannan ba fa sai kana da shi da yawa ba ai ga wasu yar qur'ani wa yas'alunaka madha yunfiqun ƙulil afu Ƙarƙashin tafsirin ayar muhammadu aminu shankidi rahmatullahi alai a cikin abuwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an aya ta bakar aya ta 219 suna tambayanka akan mai za su ciyar sai ce kulil afwa ma'anan al'afu shine ziyada ala hajatika gwargwadon abin da ya ƙaru na ka, duk ƙarin da ke kan ka ta yau idan ka bayar da shi kayi daidai a gidanka shinkafa kwano ɗaya ake ci sai kake da kwano ɗaya da rabi ka bai da shi sai ka ɗauki kwano ɗaya na yau sai ka ba shi rabin to ka yi aiki da wasu yan ƙur'ani shi ne al'afu abin da ya ƙaru a kan buƙatarka to sai ka ba da shi shi yasa wajen ciyarwa bai taƙaita ga wai sai masu wadata ko arziki ba kowa a cikinmu zai iya yi gwargwadon damar da allah ya ba shi in an baka buhu ɗaya ɗauki wani ɓangare ka taimaka wani kwanan shuga da aka baka auna ko da gwangwami ɗaya ka mika wa makwabtanka su yi aiki da shi sai wa doya uku aka baka ɗauki biyu ka ba wani guda ɗaya da wannan ake ci gaba da wannan ne imani yake wanzuwa a zukatanmu kuma yan uwantaka yake karuwa wannan iya da matukar muhimmanci mu kiyaye shi na uku daga cikin muhimman al'amura da nake mana wasiya a wannan wata mai albarka shine yin addu'a yin addu'a na farko wa kawunanmu wa iyayenmu wa zuriyarmu wa malamanmu wa ƙasarmu wa garuruwanmu dukkanin addu'a da kake so ka yi babu lokacin da Allah yake karɓan addu'a irin a watan Ramadan ga hadithi da ke bayani na cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la wannan hadisi ne na imamu Ahmad rahmatullahi alaihi hadisi na 7450 manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi yana cewa Allah yana da list sunaye da yake compiling a dukkan wuni da dukkan dare na jama'ar da ake yanta su daga wuta zuwa ga aljanna duk wuni akwai list da ake kaman admission ne na aljanna za a ta cire su in batches first batch second batch third batch fourth batch bi ma'ana a duk 24 hours akwai batch guda biyu in mun yi azumi 29 akwai batch 58 in mun yi talatin akwai guda sittin kuma adadin sunayen Allah ne kaɗai ya sani haka ake yanta mutane <coughs> sai ce dukkan mai imani iya da tabbacin akwai addu'a da idan ya roƙi Allah Allah baya mai da ita a watan ramadana idan muna da imani ba mu addu'a Allah yadda ita duk addu'ar da muka roƙi Allah Allah yana amsa mana ita Allah baya mai da addu'ar mu mu yi ya samu yaƙini a zukata mu cewa Allah ba zai mai da addu'ar mu mu roƙi Allah mu ga abin mamaki ka yi wa kanka addu'a na alkhairin da kake nema ka yi wa iyalanka addu'a ka yi wa iyayenka addu'a ka yi wa malamanka addu'a ka yi wa ƙauyenka addu'a ka yi wa garinka addu'a ka yi wa ƙasarka addu'a ka yi wa aminanka da abokananka addu'a ka tuna waɗanda suka rasu abokanai ne ‘yan uwa ne aminai ne iyayen gidanka ne ƙannanka ne ka musu addu'a duk addu'ar da aka yi a lokacin allah bai mai da ita jama'a mun ji ƙarfin maganan nan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu jabula. wannan hadithin iya musnad na imamu ahmad hadithi na 7450 dukkan mai imani idan yi addu'a allah yana amsa masa kasar mu akwai jarrabawa da yawa bayan na kunci muna da 'ya'yanmu da har a yanzu ba a sake su wanda aka yi kidnapping ɗinsu a federal universities na gusau da dutsen ma wasu dawo su ba su dawo ba a daidai da za a fara ramadana wasu 'ya'yan namu da 'yan uwan ɗauke su a sakkwato wasu an ɗauke su a kaduna wasu an ɗauke su a ina na'am a borno a cikin borno state da makamantan wurare yan uwantaka shine mutuna da su a cikin addu'o'inmu na alkhairi babu bala'in da ya kai a kana gidan ma da kyar kake ci kake sha bare a ce a wannan halin azumi wani yana hannu bai ma san wani hali yake ciki ba babu jarrabawan da ya kai wannan kuma wannan jarrabawan fa Allah zai iya jarraba kowa da ita yanzu kai da ba a taba ɗauke ka ba ko ni ko ko gwani abdullahi abba zaria ba fa wai dalilin wayan mutum ba ne, a'a kariya ce ta Allah kuma Allah bai ga dama ya jarrabe ka da wannan ba in ya ga dama ya jarrabe ka Allah ta'ala sai ya jarrabe ka so mutuna da su a cikin addu'o'in mu na alkhairi dukkan inda ake fama da karancin aminci da insecurity mu yi addu'a wa Najeriya. mu yi addu'a wa garuruwanmu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara aminci waɗanda suke ta da hankali Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu dukkan wani mai nufin ƙasar mu da sharri ko garuruwan mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ya tarwatsa shi dukkan mai nufin al'ummar mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ya mai da bala'i a kansa wannan yana da matukar muhimmanci mu ci gaba da waɗannan irin addu'o'i da duk wasu muhimman addu'o'i ma da ban ambata ba daga nan har zuwa ƙarshen watan ramadana insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya samu wanye lafiya ya amsa mana